ya zamana a ce kowace ta yunkura ba ya zamana a ce kina zaune gida ba ki nuna ke duk abin da zai faru tun da matsayinki na mace ne ba za ki tashi ki yi ƙarfi da jikinki ba ki nema matsayinki na mace kina gefe ko da yaushe kina tunanin namiji shine gaba namiji shine gaba to ke ma fa abin da namijin nan ya yi, ke ma za ki iya saboda ana cewa what man can man can do even to is man ever never attempt to do it kowace mace ana so ta tashi ta yunkura ta zamana a ce ita ma za ta iya duk wani abu da namiji zai yi ita ma ya zamana a ce za ta yi ina jawo ma ina jawo hankalin mata 'yan uwanmu waɗanda suke zaune gida da sai yunkura su ma irin waɗannan abubuwan na taimako akwai abin da ya zamana ba lalle bane namiji ya shiga gidan mata so idan akwai mace ke za ki shiga ki sabin din kes din kuma ki fito lafiya lau kuma sannan akwai abin da zai zama na mace ce za ta yi sha'anin tsaro sha'ani ne wanda ke ci gaba da cima al'umman mutuwa a ƙwarya wanda hakan ne yasa a kullum al'ummomi kan ci gaba da faɗi tashi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala wanda hakan yasa gwamnatoci tun daga na tarayya da ma jahohi suke ci gaba da da shirarwa ta yadda za su sanya al'umma cikin wannan shiri ta yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro wadda ke ci ma al'umma tuwo a ƙwarya. A kasancewar wannan aiki kusan mafi yawansa maza ne cokan ke yinsa sai dai ba ruka aka taru aka zama ɗaya ba domin wannan matashiya daga jihar Katsina ta bayyana cewa ba wai maza kawai ne ya kamata a bar sha'anin tsaro ba su kansu mata akwai irin rawar da suke iya takawa idan sun shiga cikin wannan sha'ani na kawo ƙarshen matsalar tsaro wanda hakan ne yasa ita kan ta ɗaura ɗamara ta shigo domin a dama da ita a kuma shaya da ita haka zalika wannan baiwa Allah ta yi kira ga 'yan uwanta mata da su shigo cikin wannan matsala musamman ganin cewa ko ba komi ciwon ya mace na ya mace ne akwai wurare da dama da su matan ne cokan kurum za su iya taka muhimmiyar rawa a wurin kawo ƙarshen wata matsala da ke cima al'umma tuwo a ƙwarya ga dai cikakkiyar mu da ita wannan baiwa Allah da ta yi kira ga 'yan uwanta mata da su shigo a dama da su a cikin wannan sha'ani na kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin arewa maso yammacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya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 ya zamana a ce kowace ta yunkura ba ya zamana a ce kina zaune gida ba ki nuna ke duk abin da zai faru tunda matsayin ki na mace ne ba ki tashi ki yi karfi da jikinki ba ki nema matsayin ki na mace kina gefe ko da yaushe kina tunanin namiji shine gaba namiji shine gaba to ke ma fa abin da namijin nan yayi ke ma za ki iya saboda ana cewa what man can do man can do even better to it's man ever never attempt to do it kowace mace ana so ta tashi ta yunkura ta zamana a ce ita ma za ta iya duk wani abu da namiji zai yi ita ma ya zamana a ce za ta yi ina jawo ma ina jawo hankalin mata 'yan uwanmu waɗanda suke zaune gida da sa yunkura su ma irin waɗannan abubuwan na taimako akwai abin da ya zamana ba lalle bane namiji ya shiga gidan mata so idan akwai mace ke za ki shiga ki sabin din kes din kuma ki fito lafiya lau kuma sannan akwai abin da zai zama na mace ce za ta yi shi amma idan namiji ya je binciken ta ba za ta tsaya ta natsu ba a matsayin ta na mace ta ce za ta tsaya ta bashi amsa yadda ya kamata amma idan mace ce ta je yan uwarta to duk yadda za a yi mata wayau dan ta tambaya lafiya lau a samu bayani duk yadda ake so assalamu alaikum